من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zinubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kama inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kawo mu yau alhamis takwas ga watan Muharram na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da 22 ga watan goma na shekara ta 2015 miladiya a jiya mun ji matsayin wato shi'a al'imamiya game da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su babu wata sunna a sunnan su ita ce abin da ya tabbata daga limaman su goma sha biyu din ina fata an gane abin da limamin su jagororin su goma sha biyu din suka faɗa ko suka aikata shine sunna ina fata an gane a wajen ahalus sunna kuma mun san sunna ita ce maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ayyukansa da abin da aka aiwatar ko aka aikata a gaban shi amma bai hana ba bai yi magana ba ko kuma ya yaba wa wanda ya aikata din amma a wajen shi a a'a sunna ita ce maganganu da ayyuka na manya-manyan shaigunansu har ila yau abu na biyu a jiya mun karanta a kidan shi'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gama idadda saƙon Allah gaba ɗaya ba mutuwa ta riske shi saboda haka yanzu limamansu ne suke isar da sauran sakon da annabi bai isar ba kuma har ila yau suna da aƙidance duk wani manzo da Allah ya aiko akwai abin da bai isar ba a zamaninsa mutuwa ta ɗauke shi manzo Allah sallallahu shi ma haka to a ƙarshen zamani ɗaya daga cikin limamansu ne shine zai zo ya tattaro abinda wancan annabin ya rage bai isar ba da wancan annabin da wancan da wancan da wancan da wancan har kan annabi Muhammad sallallahu alaihi shi zai tattara duk ya isar sannan abu na uku a jiya mun karanta cewa shi'a ba su yadda da duk waɗansu riwayoyin sahabai ba a ce riwayoyin abubakar eh, siddiq ko riwayoyin umar ko riwayoyin usman ko wani hadisi da aka ruwaito daga abu huraira ko abdullahi bin umar ko abdullahi bin abbas ko kuma abdullahi bin wane ne bin mas'ud ko kuma jabir bin abdullahi da sauran sahabai su dai sanadin su kawai shine abinda aka ruwaito abinda sadiq ya ruwaito daga mahaifinsa albaqir daga mahaifinsa zainul abidin sai husain sai mahaifin Hussein sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a nan muka ce to ga wani raddi da ya hau kansu game da wannan aƙidar malam ya ce yau yubarriru shiyuhu shi'ati shaihunan shi'a suna kafa hujja radduhum limarwiyati sahabati su hujjansu da suke kafawa game da maida riwayoyin sahabai da suke yi mayar da su rejecting din me yasa suke kin karɓar riwayoyin sahabai bi annahum amkaru imamata wahidin min a'immatihim domin sahabai gaba ɗayansu wato sun ki yadda da cewa sayyidina ali shine farkon khalifan manzon Allah to tunda sahabai sun yi ittifaki a wajen su cewa abubakar siddiq shine farkon khalifa manzo Allah sai umar sai uthman to dalili wannan shine dalilin da yasa yan shi'a suke kafa hujja da cewa ba za su taba karɓar riwayan wani sahabi ba ala haddi za'mihim kamar yadda suke rayawa falimada yaqbaluna riwayati hujjansu to mutumi me yasa za su karɓi riwayoyin wanda ya musanta shugabancin shugabanninsu na shi'a walimada ya amalu shiyuhu shi'ati me yasa malaman shi'a suke aiki kama akkada zalika alhurrul amili bi riwayatil fatahiyya me yasa za su yi wato kamar yadda suke karfafawa me yasa za su yi amfani da riwayoyin wato alfatahiyya su ne masu cewa wato suka yadda da shugabancin abdullahi bin Jafar bin muhammad mislu abdullahi binu bukair wa akhbarul waqifati mislu sama'ati ibnu mahran wan nawusiyya ومع ذلك كله وثق shi'ati الشيعة rijali رجال هذه الفرق waɗannan duk waɗansu ƙungiyoyi ne wanda suka saba wa aƙidun shi amma suna amfani da riwayoyinsu eh, an kara kafiran min a fariya waɗannan duka sun musanta wato jerin gwanon waɗannan shugabanninsu limamansu goma sha biyu ɗin nan suna musunsu amma me yasa suke karɓar riwayoyinsu قال Kashiyu عن بعد رجال الفطحيه كأمثال محمد بن الوليد الخزازي الخزاز ومعاوية بن حكم ومصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد يتي هؤلاء كلهم فطهية دق وأنن أكيدا سو ير فطهية وهم من أجلة العلماء sai ya ce suna daga cikin manya-manyan malamai da suke girmama su wal fuqaha'i da masana hukunce-hukuncen addini wal kuma adilai wa ba'duhum adraka ar-ridha alaihi salam shashin su sun riski ar to ka duba anan sun yadda amma duk da cewa sun yi musun limamansu ba su yadda da su ba to ai anan cewa sayidina ali shine farko shine farko suna musu sun karyata wannan ba sa imani da wannan me bambanci su da ahlus sunna ba bambanci su ma ahlus sunna ai ba su yadda cewa sayyidina ali shine farkon khalifa manzon Allah ba to me yasa tunda laifin sahabai da yasa suka ki karbar riwayoyin su domin ba su yadda sayyidina ali shine khalifa manzon Allah na farko ba su ma waɗannan kungiyoyin su ma akan wannan aqidan suke to me yasa suka ki karbar riwayoyin sahabai suka karbi na waɗannan ina fata an gane ko suka karbi na waɗannan har ma wa akhbara allamatuhumul majlisiyu bi anna ta'ifatan ta'malu bi riwayati haula'i faqal waɗansu ɓangare suna karɓar riwayoyin waɗannan ƙungiyoyin wali ajili ma qulnahu amil amil eh, amil alim amiltu الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران duka suna karɓar riwayoyinsu saboda su ɗin wani ɓangare na shi'a amma wanda ba su yadda da waɗancan limaman da su suka lissafo ba kiyama da ta tashi rabuwa kaga sun ce daga sayidina ali sai hussein sai hassan ko sai hussein to sai suka jero jikokin husaini kawai su kuma waɗansu sai suka haɗa hadda jikokin hassan ma me yasa tunda Hassan da Husaini ne uban ubansu ɗaya mahaifiyarsu ɗaya sai a ware ɗaya bangare a ce kawai na ɗaya ɗaci su ma ɗin sai suka ɓalle musu sai suka ce har da jikokin Hassan ma to nan aka ta samu menene saɓani saɓani suka yi listin ɗin daga Sayyidina Ali sai Al-Hassan sai Al-Husain ko yawa to su ne ‘ya'yan Ali ai direct to me yasa sai suka ware sai suka jera sauran karkashin menene ‘ya'yan Husaini kawai suka ɗi kuma me ‘ya'yan Hassan ya musu to shi yasa a shi amma hai waɗansu suka dare musu a can suka dare musu ina fata an gane ko to inda aka yi ta samun saɓanin kenan وقال الكشي في بعض رؤوس الواقفة معرضا هو وإخوانه من شيوخ شيعته عن قول إمامهم المعصوم في اعتقادهم أبو الحسين أبو الحسن alwaqifu anidun anil haqqi duk waɗanda suka ce sun sun tsaya akan alhasan sun tsaya alkan alhasan su ne ake kira ya yace su waɗannan da suka zaɓi takaita imama akan Hassan suka shigo da yayan Hassan abul hasan wato su waɗannan masu tsaurin kai ne ga gaskiya wa muqimun ala sayyi'atin in mata biha suna kan babban sako idan suka mutu akai kana jahannamu ma'awahu wa bi'sal masir kuma jahannama ne makomansu tir da makoma in ji su shi'a amma suna karɓar riwayoyinsu kuma suna karɓan riwayoyinsu kuma wa qauluhu rahimahullahu ta'ala ya'ishuna hayara sai ya sake cewa waɗannan mutanen suna rayuwa ce rayuwan imaucewa wa yamutuna zanadiqa za su mutu kuma a zindiƙai amma suna karɓar riwayansu wa qauluhu rahimahullahu ta'ala fa innahum kuffarun mushrikuna zanadiqatun yace su kafirai ne mushrikai ne kuma zindiƙai ne amma suna karɓan menene suna karɓan riwayansu Kasimatu zuhuri shiyukhi shi'a to yace ga wani raddi wanda zai fatattaka wannan aqidan su din laqad rawa shaykhuhum al-kulaini an ibn hazim annahu qala li abi abdullah rahimahullah babban shaihin su da ake kira kulaini ya ruwaito daga dan hazimu cewa ya faɗawa wa baban abdullahi yace fa akhbirni an ashabi rasulillah ina so ka bani labari game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye Abu Abdullahi anan na'am na'am na'am Hussein Hussein shine Abu Abdullah to sun zo sun tambaye shi suka ce da Allah ba mu labari mana game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadaku ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama am kadhabu shi sun gaskata annabi muhammadu da iyalansa ko kuma suna karyata su qala bal sadaku mutane ne masu gaskiya masu gaskata annabi da iyalan gidan annabi to kaga kuma shehin su yazo ya faɗi wannan ga sahabai amma waɗancan da aka ce sun ki karɓar riwayansu amma waɗancan da aka su da kan suka ce zindiƙai ne mushrikai ne kafurai ne suka yanka musu hukunci daban-daban suka ce ya ishuna hayara su za su rayu a rikice a duniya kuma su mutu su mutu a zindiƙai can kuma aka ce idan suka mutu jahannama ma'awahu ko wa bi'sal masir amma suna karɓar riwayoyin waɗancan sannan daga cikin shehunsu kuma wani ya zo ya ce sahabai mutane ne masu gaskiya sun gaskata annabi da iyalan annabi amma ba sa karɓar riwayoyinsu kun ga yadda suke ta contradiction yace allahu akbar malam ya ce allah shine mafi girma ga sun kama kansu da me da kansu wa qul ja al haqq wa al batil eh, ce gaskiya ta zo daga bakin makiyima ma wa zahaqa al batil kaga ƙarya ba ta da mazama innal batila kana zahuka dama ƙarya ita abin kaudawa ne ko kuma abin kaucewa ne idan gaskiya ta zo suratul isra'i aya ta 81